Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Malam Lawal Yusuf Farin Yaro kuma coordinator na Katsina Zone na Katsina ta Dokoce. Sunana Jamil Abdulhamid makadashin sakatare janar na kungiyar Katsina ta Doko. Sunana Kabir Jameta ni ne organizing sakatare na Katsina ta Doko. Uh, ah, mun amince da jagorancin Alhaji Sani da Kafe. a matsayin shugaban katsina ta dukko a jihar katsina sunana alhaji sani da kafe ni ne sabon shugaban kungiyar katsina ta dukko bayan amincewa da membobinta ga baki ɗaya da suka yi suka tabbatar da bani cewa in ci gaba da jagorancin ita wannan kungiya ta katsina ta to abin da yasa suka aminta da ni dama can tafiya da muke yi ai ni ne kaman ni ne mataimaki na shi mai rikon ita wannan kungiya sai aka waye gari kawai muka ga cewa da shi da wasu 'yan tsiraru kawai sun canza shi sun tafi wani mu kuma muka ga cewa bai kamata babu shawarar mu babu komai namu kawai dai muka ji shugabanmu ya ɗauki wasu tsararru ya tafi mu kuma shine muka zo mu gaya ma duniya cewa wannan ƙungiya ta katsina ta duku tana nan ba inda ta tafi kuma insha Allahu za ta ci gaba da aikin da ta saba daga inda aka tsaya na san wannan nauyi da aka dora mani ba karami ba karamin abu bane ba aka dora mani amma na san cikin ikon Allah da ni da mutanen da muke tafiyar da wannan al'amura saboda ba ni kadai ke yin wannan aiki ba tunda shi shugabanci kowa ya riga sai da shugabanci yake in Allah ya baka shugabanci ko baka so sai dai ka ansa ka yi hakuri amma saboda jajircewa in aka dauko ka aka ce kai ne so an tabbatar da cewa za ka yi abin da ya kamata a cikin wannan tafiya so in Allah da da ni da magoya bayana da makamantansa da duk abubuwan da muke yi za mu yi kokari mu tabbatar da ita wannan kungiya duk jihar katsina idan ka giwa ba wanda bai san katsina ta dukko ba ko ina ka shiga za ka ji kungiyar katsina ta dukko kuma ba komai yasa ta yi wannan abun ba jajircewa da su membobinmu da mutanenmu shugabanninmu da muka zauna muka kirkiri ita wannan kungiya da irin ayyukan da take yi ko shi dakta Umar dakta Duka Umar Rada abin da yasa ya aminta da wannan kungiya saboda ya ga irin aikin da take yi shi yasa har ya aminta da ita ya ce aje a ci gaba da wannan jagoranci wato ita wannan kungiya waɗanda irin ayyuka ta sa a gaba to ayyukan da ita wannan kungiya ta sa a gaba shine yanzu dai mejo abin da take yi a kai shine mutane su je su yi katin zaɓe saboda babban matsala ita ce idan baka da katin zaɓe ko ka shigo a cikin jam'iyya ko ka aiwaye in kana son wani baka da wani aikin da zaka iya yi mata ko ka zaɓi mutum in dai baka da katin zaɓe so yanzu saura kwana bakwai a rufe katin zaɓe ƙoƙarin da ita wannan kungiya take yi lungu da sako yanzu duk mutanen da ba su yi katin zaɓe ba su muke bi mu yi ƙoƙari mu cike waɗannan guraben tare da su saboda akwai polling unit idan ka je wata mazaɓai zaga akwai mutum ko ɗaya bai rijista a wurin ba so tana kokarin ta ga ta cike wa'annan guraben ga baki ɗaya insha Allah kowa ya samu katin zaben shi dan mu je mu dangwala mai girma da ta umar ta wannan kungiya ta katsina ta duko ina ji ita ce kungiyar da ta sa ma aka tabbatar da cewa katsina ta duko aka tabbatar da shi da umar raɗa cewa zai shugabanci jihar katsina saboda ina mu al'umma jihar katsina ta ita ce kungiyar da ta giyowa ya faɗin jihar katsina ga baki ɗaya ta tallata duk raɗa wanda har ya gamsu da ita wannan ƙungiya da yanzu in ka tafi a gidan da duk raɗa bai da ƙungiyar da yake takama in ya fi in bata zama ta ɗaya ba za ta iya zama ta biyu a cikin gidan shi saboda iya kokarin da take da jajircewa da take yi saboda ya ga yadda ƙungiyar take da structure 34 local government da coordinators da membobinta da kowa da sauransu ya aminta da irin aikin da muke yi shi yasa har shi ma yadda da mu mu ma muka yadda da shi muka ga cewa za mu kai wannan kungiyar duk inda ba a tunani insha Allah kuma za ta yi mutanen jihar Katsina duk abubuwan da ya kamata mu dai addu'a da muke yi dai ubangiji Allah ya mana maganin wannan tsaro da ke damun al'umma da makamantansu kuma kokari ita wannan kungiya da take yi aikace aikacen da APC ta yi da kuma shi Dr. Umar Dr. Umar duka Umar da lokacin da yana Sumedan wannan gwamnatin kowa ya riga ya san ta yi kokari ayyuka lungu da sako saboda a nan cikin gari wanda ke nan zaune ma bai iya ganin abin da ita wannan gwamnati amma idan ka shiga ƙauyuka lungu da sako su za su gaya ma abin da wannan gwamnati ta yi so shi ko mai girma da ta umar gwagwarin katsina bi izinin lahi ta'ala wannan aikin daga inda mai girma gwamna ya tsaya daga nan zai dasa da kuma ci gaban da ya kawo ma ita jihar katsina lokacin da yana sumeda lokacin da yana su da ya ba da tallafi ga shi nan da yawa kungiyoyi mutane duk wanda ka ji zai ce ma dr duka umar da bai yi wani abu ba to kila bai san me ake ciki ma akan sashen abin da ya shafi gwamnati ba saboda shi wani abin da yake so a wai taimako sai shi an taimake shi sana zai san cewa an yi taimako so shi taimako idan ana yi ma al'umma ba dole sai ya zo ba su kanka ba kuma da ta umar da ta duka umar da gwagwaran katsina jihohi 36 ke akwai a najeriya kuma su da ta gwagwaran katsina yake yi mai aiki so ko gidan jihar katsina bakin gwalgwado idan ka gewa ka ga abubuwan da dakta umar da yi akwai irin su kwamfutoci keken ɗinki yara a koya sana'o'i a basu kaza da sauransu ga sunan bula adadin suna yawo sai dai wanda ko bai social media ko wanda bai abin nan shine bai san abin da ya yi ba amma in dai kana bibiyar social media bakin gwalgwado za ka daga ganin irin kokari wanda dr umar ya yi ma ita wannan wannan mukami da ya rike wannan ita jiha tamu da kuma wannan mukami da ya rike na simeda